aw ya ta'ala lahunna sabila ko Allah madaukin sarki ya sanya musu wata hanya wata mafita har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai sanya musu wata mafita to kun ga anan a wannan magana da muke yi a wancan lokacin idan mace ta zina Allah ta'ala ya sauke nasu Allah salamatu wal afiya hukuncin shine ba kusa kuma ko zuwa so magi ko farwaje ba farwaje ko abin nan waje ba za a tura ta ba Dimin daimin tana gida za ta yi sallah ta shiga lafi tana cikin gida amsa ko wani fi biyu ce shi ne hukuncin hatta ya tawafa hunan mauti a wai ta'ala Allah wannan sabila malam ya ce wannan hukuncin an share shi kenan wani ayar yanzu ana karantawa a samu ladan karatu amma hukunci da ya tafa ba a yi sai da wace ayar tuwa zani fajiludu kulla wahidin minhum ya zabta in ga ayar da cike magana wannan ita ce ta share wata ita wacce da muka faɗa da zo a shehu wa shekhatu tana magana ne akan wanda daman yana da aure ko daman tana da aure to shi kan mutumin da ke da aure kuma ya zina to bayan an bashi shi damar ya ƙara ya zina to wannan hukuncin rajimu ne a kan shi don in ba haka ba barnar da zai yi ba ƙarar ɓarna zai yi ba hakan nan matar da take da miji kuma ta je ta zina to wannan maganin ta kauri ta bayan ƙasa in ba ka ba za ta lalata kowa ne kuma wannan hukunci inda shi ake da tuni HIV ba ta yadu ba nan yanzu na adadin waɗanda HIV ta aika da su barzan da adadin waɗanda aka kashe su ta hanyar wannan wani suka fiyawa ai ba ma za ta ba haɗawa ba an bata ta zama gobarar daji kawai Allah ya sauki Allah ya tsare mu saboda haka malam yake cewa fajlidu kullu wahidin huma mi'ata atajalda ita ta share wacce sai aya ta gaba aya ta nauke nan ta sha ɗaya wa tarki uli kafaru da kuma barin waɗanda suka kafarta waɗanda suka kafarta Allah ta'ala yana cewa fahakum bainahum aw a'rif anhum سماعون الكذب أكالون للسحوت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلم يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله هم يتلون بعد ذلك الله تعالى ya بينهم كي bainahum kai hukunci tsakaninsu in yahudu da nasara aw a'rid anhum ko ka kawai da kai ka kyale ka ki yin hukunci tsakaninsu yanzu an bashi mai kenan zaɓi sai Allah ta'ala ya ce wannan hukuncin an share shi ma'ana wannan hukuncin an share shi inji mala saboda Allah ta'ala ya ce wa ne kun bayyana hubbi ma an zana ba. kawai kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar Isa ma ya ce wa tarki ule kafaru ce aya ta nawa ta sha biyu ita ce shaida su shin ana karɓar shaida kafirai domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut ko ya ta gine fa asabatkum musibatul maut ta bi sunan ba'da salah qusman eh الأرض يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا عبر إذا عبر عدكم إذا إذا عبر عدكم المتحين الوسيلة فلان زواعد منكم أو آخراني زوا منكم a samu masu adalci biyu daga cikin ku suwa kenan musulmai yawwa sai Allah ya ce au akharani min ghairikum ko wasu mutum biyu daga waɗanda ba ku ba suwa kenan kafirai ana tafiya cikin tafiya eh يا أيها الذين ما إلى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين أشيت اثنان سواء منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربة في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت kun ji Allah sai kira mutuwa da sunan musiba fa asabatkum musibatul maut sai musifar mutuwa ta sani ta daki wanda ya rasu ta daki wanda aka bari ta ki ji ta yi shiru ga unguwar an yi tsit fala tasmu illa hamsa kai يا الله كيوتا تكرشمو اللهم أحسن آتبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تو ينزو ذاكر بشيء su. a irin wannan hali mutane suke tafiya a kasuwa ana tafiya an tafi inugu an tafi fatakwal an tafi Legas, kowa da kowa ne ake tafiya to ana tafiya aka yi hatsarin mota sai ya rubuta wasiya ko ya faɗi wasiya a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma babu wani sai wani arne ne ke tare da sauransu shi ne shi au ne, min ghairikum ko wasu mutum biyu daga waɗanda ba ku ba kenan za ka karɓi da su sai ma ya ce wannan ayar an share ta cewar za ka na shaidar kafirai irin wannan hali an share ta da wace ayar wa ashidu zawai adilin minku wa ashidu zawai adilin minku ku shaidar da masu adalci fiye a cikinku akwai adalci wajen kafiri babu adalci wajen sai ayata nan ta sha uku ita ce wace aya wasu sabu iyananci ayar sabru da ayar yin haƙuri da Allah ta'ala ya ce in yakun minkum ishiruna sabiruna ya galibu mi'atain in ana gwabzawa ku musulmai in min minkum ishiruna in aka samu mutum ashirin daga cikin ku sabiruna suka yi haƙuri suka jajirce suka cije ya galibu mi'atain za su rinjayi mutane ɗari biyu za su rinjayi mutane ɗari biyu a raba ashirin kowa nawa ɗari biyu a raba ashirin barakallah shi goma goma kenan idan ana yaƙi in dai kafure goma ne bai halatta musulmi ɗaya gudu ba shi kaɗa zai tankan da goma kun gane ko amma sun kai goma sha ɗaya ba ya halatta ya da baya in sun kai sha biyu ya halatta ya da baya amma idan su goma ne to bai halatta ya da baya ba sai Allah ta sai mana yace wannan ayar an share hukuncinta wacce aya ce ta share hukuncinta ayar da ta biyo bayanta wanda yake ita karan kanta misali ce akan annasikh wal mansukh ita karan kanta kuma hujja ce akan annasikh wal mansukh wanda yake da ayoyi biyu muka bayar wace aiki ta biyu ta al'ana khaffafa Allahu anku a yanzu Allah ya sawwaka muku ya rangwanta muku wa alima anna fikum du'fa eh kadin ai asu ma nan wadi ne yake ci amma cikin suratul rumai wadi ne yake ci wa alima anna fikum fa Allah ya sa akwai rauni tare da ku sai ce fa in yakun minkum mi'atu in aka samu mu zarata guda goma guda ɗari daga cikin ku sabiratun suka yi hakuri suka jajirce ya galibu mi'atain za su rinjaye mutum ɗari biyu ɗari biyu a raba ɗari biyu kenan idan ana yaƙi musulmi ɗaya zai gauza da arna nawa biyu an sun kai gufa ya ga dama ya ya ja da baya dan amma in ɗaya ne ko biyu in ya ja da baya wa mai walin yau mai dindubarahu illa mutahazzifan likitali aw mutahajjizan ila fi'atin gharaba bi qadari min Allah dace malaman sirri suka ce yau ma izin shin yau izin yana nufin ranar badar ko yana nufin ranar da aka yaki kowanne yaki kenan to kun ga wanzu wani ayar ayar farko ta ce musulmi ɗaya yana tanganda nawa goma wannan ayar ta biyu ta nuna musulmi ɗaya yana tanganda nawa biyu wannan ta biyu ta share ta farko wannan furu ayar ta nauke nan ta sha hudu ayar da take maganar a fita baki ɗaya ku fita kwanku da kwarkwata ku ita ce ayar firo kifafan wasu ƙalan ku fita maza da mata ke na misali ku fita kwanku da kwarkwata ku in firo khifafan ku fita ba ku da yawa wasu kalan ko kuna da yawa ku fita kuna da guzuri ko ba ku da guzuri kenan yanzu a nan waye aka ɗauke ma ba a ɗauke ma kowa kowa zai fita yake amma sai Allah ya ce laisa ala du'afai wala al marba wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna harajan idza nasahu lillahi wa rasulihi ma al muslimina min sabil wala idza wala ala allazina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما يشكون kenan sai wannan sai wannan ayat da muka karanta laysa alal du'afa babu lafi akan masu rauni wala alal marba ko marasa lafiya babu lafi akan su kenan wannan ayat ta an share wata kenan da tace a fita kowa da kowa sannan ayat ta biyu da ta Allah yace laysa babu laifi gawa ga makahu ya zauna ya fita kuma wata ta ce a fita kowa da kowa eh shi zama ne ce au ko kuma wannan ce tsayar wacce haka na fadin Allah ta'ala dai a cikin surar tauba din da yace wa ma kana wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa mummune ba za su fita baki ɗayan su duk waɗannan yana nuna kenan wannan din da aka ce a fita baki ɗaya to akwai wasu ɗansu da aka ce ban da su sai ayata nawa eh sha biyar wa man u'aqadin lizanin aw lizaniyati ayat da ta hana a kulla aure tsakanin mazinaciya da mazinaci Allah ya sauke la ilaha illallah kai sallallahu salamatu lafiya yana fa Allah ta'ala da yace azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan Wa wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik وحرم ذلك على المؤمنين yanzu kenan mazinaci ba zai auri kuma ba sai mazinaciya kenan mazinaciya ba a yadda ta auri kowa ba sai mazinaci sai malam ya ce an share wannan da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa an ki hul a yama minku ku aurar da marasa auren cikinku al a yama alti alfinsiya marasa auren cikin ku aurar da su to ko sun ga wannan marasa auren cikin ku aurar da su zai shafi har wacce take zama ta da auren da ita zai ta aure mai sauki Allah ya sani al'ayyama jami'i ne na al'ayyim sai ya ta nawa ta sha shida ita ce ayat Allah ta ayat da malam ke cewa wa ma alal mustafa fil agadi mu'tabar da kuma ayat da ta haramta ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙara aure ba shi ne al-mustafa ba zababban zababbu sallallahu alaihi wasallama al-hadru mahzur ki abin nan muradif ne ne muharram abin da aka haramta shine wa ma alal mustafa fil akadi muhtadir da abin da aka haramta ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya aura dan Allah ta'ala ya ce la yahillu laka nisa'u min ba'd to kuma bayan haka bai halatta ka sake auren kowa ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai ma yace wannan ayar an share ta in ga la laka nisa'u bai halatta a gare ka ka sake auren mata kun ga haramta mai kara ne kenan kara aure sai Allah ta'ala ya ce inna ahlanna laka azwajak lalle mu mun halatta maka wannan ayar ce mun halitta maka ta share wata ayar da ta ce an haramta mu shekara sai fadin Allah ta'ala da ya ce abin nan sai ya ta zama zan ce ke wasu ci wani sha bakwai wa daf'u maharin liman ja'at wa daf'u maharin liman ja'at hakan nan bayar da sadaki ga matar da ta zo a ga wani suratul mumtahana ce Allah ta'ala ce banna ya ayyuhan nabiyyu da zakal ويا أيها الذين آمنوا إذا جاء إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فابتحنوهن والله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات ولا ترجعوهن إلى الكفر لا هن حل لهم ولا هن لون لهم إن وإيتي وفؤات الذين ذهبت أزواجهم كباير فؤات الذين كبيما ودنن ku ba da allazi na zahabat azwajum wanda yake madazan su suka tafi ko madayan suka tafi ku ba su ne misila ma an faku kwatan kucin abin da suka bayar tunda dai shi ta yi hijira sai a sallame shi domin lahunna shillallahu sai mara ce an share wannan bi ayatul sayf ayat da ce ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqina wa qul qali to babu wani abin da za a bashi Matan shi ta yi hijira babu wani za a bashi sadaki a bashi addi ya wuce matar shi ta musulunta ba ita ba shi kawai wakil wasu malamai suka ce a ta ayatul ganima shi karan kanshi ai ribace shi a matsayin ganima eh <laughs> ba ma mai nasuwan ba sai ayata nawa wa ayatu nasuwahu wa ayatu najwahu wani Allah ta'ala da ya ce ya wulaga zina mani zana da tumun rasula ba kaddimu bai ne dai na saraka kun ce nan za mu tashi ko fa kaddimu ku gabatar da bai ne dai na kafin ku gana da manzan Allah sallallahu alaihi ku bayar da saraka ku ba ai ba shi za ba ku ba wani saraka to wannan ayar hukuncin kafin a gane da manzana sallallahu alaihi wasallam sai an ba da sadaka yana nan ko an share sai Allah ta'ala ya ce fa in lam tajidu idan ba ku samu ba fa inna Allah ghafurur rahim ita ce aya da aka saukar kafin a aiki da ita kuma ka share hukuncin ta masa aya ta 20 kina ta 19 sai ta nawa ta 20 ita ce كذلك qiyamul layli mustaqbal hakan nan qiyamul layl sallan dare eh wace makarantar da su? tashatar za a ce ko? nan kaza ga qiyamul layl lai nan qiyamul layl da Allah ta'ala ce ya ayyuhal muzammil kumin laila ƙum menene kun ga hukunci ni za muka ce abin nan rafa'ul hukmi shar'i bi hisabi shar'i mutarakhin an qum al laila ka tsayu a dare ka tsayi dare ka rayar da dare illa qalilan sai kaɗan za zaka rage na dare kana kiyamun laila malam yace wannan ayar an share ta ayar da ta share ta kuma tana cikin ta Allah ta'ala ce alima allan tuhsu Allah ya san ba za ku iya lissafi abin da ya shafi dare ku iya kiyaye waɗannan al'amuran ba ta ba alaikum ya kafa tugon ku faqar ma fi sirra min alquran ku karanta abin da ya sawaka ku yi kiyamu lailan abin da ya sawaka ne ba ce sai ku tsaya wa dare baki daya da kuma fadin shi da yake faqar ma fi sirra min alquran yake to sai wasu kafin yanzu wannan abin da aka duk mutum ne na abin da can ne ya mulle sai malamin suka ce to hata wannan ma kiyamul ne shi ma an share hukuncinsa na wajibi da ne da salloli biyar salloli biyar wajibabbu tunda dama ana magana ne kan wajibi to tunda kan wajibi ne salloli biyar sun share wancan abin da ya shafi wancan wajibi sai aya ta ta ashirin malam ya ce wazida ayatul wazida ayatul istizani min malaka ayar neman izini da Allah ta'ala ya ce laysa azin kuma lazina malakat aymanukum wallazina lam yablughu hulma minkum thalatha marat laysa azin kuma lazina malakat aymanukum waɗanda hannayenku na dama suka mallaka suke a bayan bayanku kada su shiga ɗakunan ku haka kawai sai sun nemi izinin dan yana bawon ki a gida dan yana yaron ɗakin ki kawai kada ya buga ɗaki ya kutsa kai haka ya shiga ɗaki sai ya nemi izini ya yi sallama ya nemi izini sannan an ce ya shigo ya shigo to wannan ayar an share hukuncin ta ko wasu malamai suka ce abin da ya fi inganci ba a share ta ba mutane ne suka yi buris da aka ga an yi buris mutane suke tsammanin kamar an share alhalin kuma ba share ta dole kuma a lalatar da yara duk da yara suna shiga da fice ƙananan yara ƙananan yara da ba su abin nan ba waɗannan wurare guda uku ne za su nemi izini bayan sallar lisha za su nemi izini lokacin sallar asuba bayan sallar asuba da kuma lokacin garzin azahar kun gane ko wannan a ladabtar da su su nemi izini ka ba su shiga dakuna amma wajen waɗannan lokacin ƙananan yara suna ta kara kenan su ba abin da ya shafe su amma su ma wai za laƙal atfalu hulu wai za balagal atfalu fali al azinu kamar kama sa'azana da min qabli sai ta nawa 21 mana ce wa ayatul kismati al wa ayatul kismati alfudula da ayar da yi magana rabon gado wacce za a ɗan ɗiɗɗiga mu wani ai cewa sai wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu qulu lahum qawlan ma'rufa wa idza hadara al-qismata ulul qurba kuma idan dangi na kusa suka zo wurin rabon gado kuna ji wa idza hadara al-qismata an zo za a raba gadon wanci da karshe za a raba gadon wani da ya rasu a ah, to sai danginta suka zo wanda yake su ba sa cikin masu cin gado ko dai asalan ba sa cikin masu cin gado ko kuma a'a ba sa cikin masu cin gado ne saboda wasu sun kanke su su ne ulul kurba ko wale sama kuma da sauran marayu na wasu gidajen sun ji za a raba gadon gida gadon su wanci ko gadon su wani su ma sai suka zo no kenan wal masakin haka nan da miskinai sun ji za a raba gadon alhaji wani a sun ji za a raba gadon wani ka haifa zuwa zafi ba wasu ji za a raba gadon alhaji wani sai sai suka so a salatin fari a nan in unguwa suka sallah su Allah ta'ala ya ce farzuquhum minhum ku ɗan ɗiga musu ku ɗan ba su wani abu daga ciki to kun lura da wannan wannan shine hukuncin ku ba su wani abu ha ba za ciki masu cin gado wasu ma ba a gidan bane wasu ma ko dangin iya da nafa ma ba su haɗa ba ba dangin iya balle na ba ba duk babu amma sun zo wurin sun ga wajen raba sai ana tala ce a ɗan diga musu kenan sai an fara diga musu sannan sai a raba to ya wannan hukuncin yake wasu malamai suka ce wannan hukuncin an share shi wata ya ta share shi yusuf kuma Allah fi wala da kuma an raba an ba kowa na shi abdullada ba sai ce ina ba a share ta ba tana nan daram eh, kawai dai mutane ne suke ganin dai kawai ake ganin mai nasa mai ci balle ba na kasa shi karan kanci da irasa din waɗanda aka bari din ma nawa za su samu balle a ga wani za a dandanka wani to amma kuma ai wasu kuma suna bari da tsoka eh, wannan za a bari da ɗan tsoka so da kwan da aka da ɗan tsoka ko ya kake ya su sunan kama yunus da aka ce to kashi tun da dai ka zo kai baka ciki kuma ka biyo mai ruwa. aka ce ga miliyan talatin da biyar haka biliyan arba'in da za a raba a baka irin talatin da biyar ina ce gari da ya biya ce an gane ko to زوانا الرأية متكالي تاء المكي والمدن أبنى تاء النازخ والمنصوخ ورقا مكي تشوى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله جزاءكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إيش؟ أنا فعلا نتي نتي جزاكم الله خيرا نتي وبارك الله فيكم Okay.